Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu kamu da haka kamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana mata mai a cikin wani rangadin da wato studio Kalangu ta saba da take yi a kowace shekara domin saduwa da abokan hulɗarta musamman gidajen rediyo inda take hulɗa da gidajen rediyo 46 da kuma gidajen talabijin guda shida. Studio Kalangu tana nan radiyon shukura inda kuma zamu tattauna tattaunawa a game da batun shigar da ɗiya mata makaranta wato scholarization da john fi domin kara kawo fahimta ta yadda ɗiya mata za samun zarafin shiga makaranta da samun ilimi kamar sauran maza ku sani cewa batun wato shigar da ɗiya mata makaranta na ɗaya daga cikin batutuwan da suke jan hankali kuma ke da muhimmanci a wannan ƙasa tamu ta Nijar inda mata suke wakilta fiye da kashi 50 na al'umman ƙasar Nijar a cewar wato wani rahoto na Mr. the opportunity the high court of not educating girls ya nuna cewa wato ya biyu cikin uku wato suna rayuwa a cikin kasashe matalauta wanda wato ba su samu su ida karatunsu na firamare sannan mace guda ce a cikin mata uku take samu ta kare karatunta na sakandare matsakaici mata da suke kare karatun nasu na sakandare suna iya samu sa'ar ci gaba da kasancewa masu neman ilimi alfanun tattalin arziki da na zamantakewar al'umma kuma yana zuwa daga samun shiga ɗaya makaranta a cikin wato wannan ƙasa tamu haka kuma waɗannan na kasancewa yaran da suka sami ilimi da za su samu damammaki na ta da rayuwarsu da ci gaban al'umma haka kuma zai taimaka wajen rage aurarakin wato wuri da kuma rage talauci da kuma rage karuwar al'umma kuma da rage mace-mace ɗaya mata da kuma rage wato rashin samun cimaka mai albarka ga yara ƙanana eh, kusan miliyan 132 na mata masu shekaru 6 zuwa 17 suka kasa samun zuwa makaranta a dukkan faɗin duniya kenan kimanin kashi 75 cikin 100 na waɗannan 'yan mata a afirka kudda sahara musamman ma kimanin kashi 40 cikin 100 na 'yan mata da kyar suke kare karatunsu na sakandare gwamnatoci dole su ɗauki matakai da siyasu domin tallafawa bunƙasa ci gaban ɗaya mata samar da guraben ayyukan yi wanda zai taimaka wajen shigar da al'umma da ta samu ilimi a yau muna wato ɗakin magana na radio shukura da ke nan mata ta mai yankin da magaram inda za mu tattauna dangane da matsaloli ko kuma illolin da ke hana ruwa gudu wajen shigar da ɗaya mata makaranta da kuma ci gaba da rike su a makarantu a nan mata mai. Barin fara da ku madan wato hajjiya fatsuma habu inda na tambaye ku wato yaya al'amarin karatun 'ya mata yake a nan mata mai. To jama'a salamu alaikum adalla. To yanzu dai abin da yake fuskanta a nan cikin mata mai karatun ɗiya mata kenan su ɗiya mata sa ɗiya lakwal yana da amfani amma akwai matsaloli da yake fuskanta menene matsalolin wani rishin bi sau da kafa yawwa kenan ya kamata in ka kawo ya ka ta lakwal ka bi sau da kafa lakwal kinta ta tahi sosai da kyau hal a cin maguri to wannan matsalar na sufi shine matsala ana a gare mu yanzu kamar a nan mata mai ana iya cewa eh, mata yara 'yan mata suna zuwa makaranta kamar daidai da maza. Eh, to gaskiya yanzu dai anan ban laifi dai matsala cikin gari dai dai an gane yanzu yara 'yan mata akwai su da fifi a cikin makarantu gaskiya ko ba su kai ma yawan adadin kaɗan ne tsirayyar tsakanin su da maza da mata kenan sai mu ce alhamdulillah eh, na gode hajjia fatsuma zan sake dawa gare ku bari in je wajen wato eh, eh, malam ibra manzo ɗaya daga cikin mamba na ƙungiyar uwayen 'yan makaranta shin uwayen 'yan makaranta suna kauta su gudunmuwa wajen ganin sun faddakar da sauran eh, mambobo wannan kungiya ta su ta yadda ɗiya mata za samun zarafin zuwa makaranta shin mine ne ya sa dole ɗiya mata su masu nemi ilimi to bismillah alhamdulillah rabbil alamin na ji daɗin tambayar nan da na. lokacin da aka yi rantare na shiga makaranta muna haɗuwa da mamburorin mu duka na karkara da na birni a zamana a zaman taro da ake ma aji ba a fara ɗaukar yara sai mizancin ɗaya mata wannan kan fara rubuta lakwalma sai mizancin ɗaya mata to babban matsalar mu ya mace. a dai karkara sai su kai daidai zawa aji na farkon nan wanda ake ce masiziyam inda za a kawo su babban birni ba su da wato wanda za su karɓa su kenan ba su wanda za su karɓe su su kuma karkara san su da ta al'ada suna da su ce su su ɗiya mata ba su wannan kinsu kamata wannan roƙon da za mu yi ga gwamnati a ɗaga makarantu na sai ya je a karkara kusa da ɗanka makaranta kusa da wanikinka da muke kokowa ka muke roƙo kan wannan kuma na biyu roƙon zami ga shugabanni wannan fasaji automatic da ake ma yara mu iya mata muna samun matsala kan wannan a koma exami in na da a jaraba yarinyar an ɗaya ta samu an ɗaya ka samu alkwal to tana iya jagorancin wannan garin gaba ɗaya abin da nake so ka fahimtar da ni eh, eh, malam ibra eh, shin kana ganin har yanzu mutane suna ci gaba da saka ɗansu makaranta da kyau da kyau suna saka suna saka ɗari bisa ɗari da a zamanin nan na baya a fara shigo mu na wanga kungiye ya yanzu abin ya ci gaba da da da muna samun kama a kashi goma bai mu samu kashi uku hudu yanzu alhamdulillah kai kashi biyar tunda suna kusan daidaita da ɗiya maza da mata ha akwai wanda ake samu yan mata suna wuce ba ma cikin gari ba kaga alhamdulillah to matsalar mu je wannan wurin rike su yanzu za mu tattauna a game da matsaloli a cikin wata wanda mahara da muke yi a cikin gundarin wannan shiri namu bari dawo gari ka malam rabiu sale ya wato kungiyar sinabi take ta da ayyukanta ana mata mai to jama'a assalamu alaikum mu abin da zamu ce danganta da wannan maudu'i da ake tattauna na scolarization de la jeune fille ko eh, wannan in iya mata cikin makarantu to abin da zamu ce sai a ce alhamdulillahi gada a yanzu dai tunda kana iya samun ka je ka iske wata makaranta wanda ɗiya mata ma sun hiɗiya maza yawa to yan matsalolin da ake samu kamar da yadda malam ibrahim hodi matsalar da basu da kirshi scholar su kurin yara da sun zo yan mata wannan bakin su kamar ma sun kamar wani kurdaji ne masu ki tunda daga an zo an zo sai ta shidda aji na shidda ko da lakwal ta kare su da kansu ma za ka yi suna amu daga sai daga sai mu da shi kenan mu huta daga lakwal to eh, ganin ka muke sa su matan yan matan suna irin waɗannan tunani mu da yake muna zama a ƙauyuka da yake tare muke da su uwayen da su matan yan matan mu saboda Allah mun hito da ana ce musu yan mata ko yara ne za a ce eh, wasu yan masu yaran wai kwa su wai iya matan kwa na'am eh, eh mun hito dora lanhi ga uwayensu mata saboda mun sha ana muna nan a makaranta a zamani kurin mace sai ta zo ta ce yadda take so za ta mata aiki to kai kuwa mushe cikin wannan yanayi da ake na yanzu ba ka iya ba hanawa tunda in ka hana ana iya samun kuma wata matsala da wajen ka to me mu yanzu abin da muke jan hankali shine muke so uwayen yara surtu mata su gane da yanzu inda kuka ce kashi wajen hamsin da wani abu na al'umman kasa Nijar mata ne kenan sun hirin jaye kenan ya kamata a ce wannan uwaye nasu mata su yi haƙuri su sa ɗiyansu lakwal su bar su su ƙari lakwal tunda wannan gwamnati ta ce insha Allah za ta yi interna za ta yi inda za a dinga ma wato inda za a rika karɓar su eh, eh, eh, yara musamman ma mata yawa kenan jan hankali na zamu yi kenan mu muna so ɗiya mata wannan uwayensu su bar su su yi yanzu ana mata mai ya yanayin na su karatun eh, yaran musamman yaran 'yan matan yake to mu yanzu a nan mata mai saboda Allah in aka lura karatun ɗiya mata in ka dauki daga aji tun daga aji na ta ɗaya zawa aji na shidda a karaman a karaman makarantu sai sai in ka in aka ce a harkar wannan jarabawa ne za ka ga kayan ka samu namiji ɗaya a gaba sai ka samu mace uku hudu biyar a gaba kenan matan sai da mazan sai ma mazan kwazo to matsalai karshen in aka zo wannan stud in na biyu wanda za a ketara a nan ne ake samu matsalar shi ma kuma inda ake samu matsalar shi an yi samu matsalar shi a daji mai mu a nan cikin gari mata mai saboda Allah babu wannan matsala tunda a yanzu haka in abin ka je a yi takin ne a eh, CS inda adda kwai wannan CS guda biyu da sai je turwa da cs franco za a lura da cewa mahiyawa ma ɗiya mata sun yi yawa a cikin makaranta ina gode malam rabiu sale barin koma wajen hajjiya fasuma habu eh, kuke eh, kamar ido ko in ce wakiltar wannan kwamiti ko eh, skofi shin ne aikin skofi ɗin takamaimai aikin skofi mu muna kulawa da sawa ɗiya 'yan mata lakwal a huddo su da fifi a rubuta su a lakwal ban da ɗiya mata ma duka hal yara na kasassu duka muna sensibilizan uwayen yara duka su hudo yara a rubuta su lakwal musamman ma ɗiya mata da yawa kuma a bi su sau da ƙafa a raka su lakwal su ta ci gaba in sun kare firamare sun tafi sakandare hallau a bi su sau da ƙafa su yi karatu muna sensibilizan uwaye mata su ne in sun yarda ɗiya ta yi lakwal in ba su yarda ba sa yi menene yarda su fasa ɗora ma yaran su talla da wani aiki na cikin gida duka da wani tafiye-tafiye <laughs> da madan bangin tsalfashin ki cikin kasa eh, da kowa daina neman na kansa kina ganin eh, uwaye za su eh, daina aika su yin talla domin samu abin da za su ci to mu muna so a takaita kamar subdu ladi su sa ɗiyan su yi musu talla amma ranar da ake makaranta kenan yaro da ya zo daga lakwal abin da ya rubuto tsare shi a gida ya zamna ya diba ya karanta saboda da malice an shi an tambaye shi ya samu abin da ya faɗi to kenan in ya tafi yawo ai ba zai ba karatu yanzu gida gida ne kuke zuwa ko eh, da ya ne kuke tar aikin nan. akwai biro wanda muke sa a lakwal na uwaye mata na yara yan lakwal to su ne muke wakiltawa ko muna ɗaukar mace biyar da kwansayar guda biyu mai ta da kungiya daga barci kenan wannan kungiyar ita ce muke jaddada musu in abin sha'anin abi gida gida ne su za su bi gida-gida hatta da rekrutaman yanzu su ne suke yi su bi gida-gida su rubuto mana yara su kawo da yau da an ce lakwal sai su kawo kama director list ga yaran da muka ɗauko muka samu su ne za a rubuta kuma in wata matsala ce su ne za su zo lakwal mushe ya gaya musu su tar da uwayen yara hal a gida yau ɗanka ko ɗiyarki ga abin da ya hana ga abin da aka yi a lakwal ko kuma gashi yaro baya sawa lakwal ko yarinya bata sawa lakwal duka dai su gyara abin a zo kuma mu shi hwa lakwaloli muna zuwa mu tara su mu shi wannan aiki nasu suna tahiya da shi ko bisa tahiya da shi daidai kenan sai mu samu labari duka dai a daidaita yadda komi lakwal za ta tahi da kyau ta ɗiya mata yanzu kamar misali yarinya da take zuwa makaranta kuna bibiyar ta har sai ta kai matsayin da ba sai an bi ta ba ma ta yi karatun ito tun da su ma yaran kansu muna dan tantamna da su a makarantar muna tantamna da su Eh, yawancin lokaci sukan akan hitar da su daga makaranta a ce kamar yadda malam rabi ya ce a musa aure shin ya kuke fahimtar da uwayensu na su bar wannan ɗaya nasu mata su yi karatu ito eh, abin nan mm, wayewa kan da muke musu su bar yara su yi karatu ya mace in ta kai matsayin zuwa sakandare a barta ta huce kalka ce diyalka zaka wa armi kenan wannan arman ba su isa ba armi kenan shine muke cewa arman dole ko eh, haka ne duka yawa su bar ma yaran su arman dole su bar su yi karatu tunda wannan arme matsala yake kawowa in an ma yarinya arme ta isa ba sai ta samu wata kama kuma a shiga matsala eh, wurin aiki. Ito yasa su wayan suke ila dole sai sun maɗe nasu aure. su wayan ne hankalinsu bai kwanta ba eh. bai kwanta ba yarinya tana lakwal wasu 'yan matan samari suke yi to shi ne uwaye in suna ganin haka nan sai su tsorata sai su ce kai ni wannan lakwalkin ta ta tashi ta dauko magana eh, ilimin boko nan kamar mutane suna da fargaba da shi saboda yana jiya musu diya yana jiya da diya mata yawa duk da wannan ma akwai wata doka da gwamnati ta hudo kudiri ne wanda shi president da prime minister duka da sekretar da manan duk sun hudo duk sun sa hannu wannan kuduri na abar diya mace ta yi lakwal in doka in wani abu ya samu doka za ta doki mutum a bisa kan haka nan to duk da wannan muna waye musu kai da haka nan su kwanta da hankalinsu yanzu wannan dokar ita ke raka diya mace lakwal har ta ida karatunta ina gode hajiya barin komo wajen wato wayan yan makaranta wayan yan makaranta wacce gudunmuwa ce kuke baiwa wato irin waɗannan kungiyoyi da kuma su eh, gwamnati wajen ganin yara an ci gaba da saka su Eh, makaranta musamman ya mata ta yadda za a ganin alfanun eh, wato wannan karatu na yara saboda an ce kasar da ke da yara masu karatu to kasa ce wadda za ta ci gaba ya kuke ganin haka wace gudunmawa ce za ku iya bada mu alhamdulillah gudunmawa zan bada bai wuce waye kai mutuwa ce suna ne arme ne a karkara su birni sun riga sun ci gaba duk gidan da ka diba an je gidan bariki ne an baka samu ma'aikaci mace ce ka samu ma'aikaci namiji to babu wanda ake aka wuce yanzu illa mu na karkara ni da karkara nake wannan zaman nake da karkara nake kenan wannan ko mu mu ma ko ba mu zo daidai su ba yan birnin mu zo kusa da su akan ɗaya mace yanzu ko da ba muka samu na masanu da shuni abin da muke koko da muke awaki na ka samu dan tallahi na ka samu cewa muke kai shi lakwal a ba ɗiya mata wanda aka sa wannan yarinyar an ta je ta ce a uwata ko makwabciya ta an bani akuya to wata ma kukuwa take baɗi ya tanta asali lakwar ta sata akwai irin tallafi da wasu furoji suke dan bada maka na kuɗi haka sannan muna kokowa mu roƙe su an za su bada su bada alakwal alakwal su ba iya mata to akan wani abubuwan fi su billah muna dan samu sabata kama mana sosai mun gode kan wani muna samun galaba yanzu kawai ku taba cin karo ba da wani ma'aifi haka da zai cashi da yashe ba zai bari ta ci gaba karatu mun ci sai dai hakuri za ci eh, saboda mun sha zauwa wajen shugabannin mu furefe ne wane ne a samu dai mu ba su magana yau mutane eh. uwaye ba ka gani suna da gaskiya su nuna fargaba saboda eh, suna ganin kawai boko ita ke lalata yara to suna da gaskiya ai kamar na gama can baya ne an yarinya ta samu zauwa cesium batar kowa ana dole ku mutum ya rike diye shi an tace ba ta ba amma an da wani wakilin ta anan ko kanan uba ko wani zai rike ta to babu laifin ta zo ta yi shine babbai cikas yanzu kuna ganin wannan wuri da anan gaba ake son a yi gwamnati kuna ganin zai zai aikatawa kuma yara za uwaye yan makaranta za su amince da wannan dubara ta gwamnati an hayya za mu amsa da hannu biyu za mu kama haka muke nema tunda zai tsare su cin sirshen su da kare su zai dauka tunda ba mu ba kadai ba ɗiyan mu ne mu kadai hada shi an yi aka yi haka nan alhamdulillah bukatar mu ta biya na gode barin dawo gari ka mala rabiu kungiyar eh, malaman makaranta ta sinar wato anan mata mai eh, an san da yawancin lokaci akan samun matsala tsakanin malamai da su yara shin yawancin lokaci me ke haddasa irin waɗannan matsaloli tsakanin malaman makaranta da shi ɗalibinsa musamman a hicin karo da irin waɗannan matsaloli tare da eh, mata ko 'yan mata zancewa to mu yanzu a nan dai jihar kance saboda allah sai mu ce mu a nan har yanzu ba a taɓa samun wata matsala tsakanin mushe da ɗalibin shi e tunda menene yasa ba a taɓa samun ba tunda ba a taɓa kawo mana ba wata kawo da za a ce ga shi ga wata matsala tsakanin mushe da ɗalibi mu har yanzu a nan dai wannan abun bai bai zo ba kuma muna addu'a ka Allah kawo ta kuke fata ya kuke ganin za a ƙara inganta wato ilimi a cikin wannan ƙasa ta musamman a eh, tadda yara za su same shi a wadace kuma cikin natsuwa to mu yanzu yadda muke so da gwamnati haɗin son samu ne kamar yadda akwai abokan aikinmu wanda ake cema contractual kenan ya kamata a daidaita su matsayi daidai da ma'aikata ya kamata a ce radda ma'aikaci zai samu albashin shi su ma wa'annan dangi namu su ma su samu albashin su kenan mun tabbata a lokacin nan gwamnati tana iya buga dokarta ta yadda ta ga dama ta bugi ma'aikaci in bai yi ba eh kenan mu yanzu wannan babban kira ne muke wa ga gwamnati kenan ta inganta wannan abun wannan dan albashi da ake ba jama'a ya zamanto da lokaci ya yi ba sai an huce lokacin ba a biya eh, abokan wannan albashi. Eh, zancen wato saka ɗiya mata tura su makaranta yana tahiya da yadda yanayin ba da ilimi yake a cikin wannan ƙasa tamu yawanci an kan lura cewa malaman makaranta na kasancewa ɗaya daga cikin rukunan da eh, ba ya da eh, gwamnati ba ta ba muhimmanci saboda eh, an sha gani a shekarun da suka gabata yadda malamin makaranta ke da matsayi to sai a wannan lokaci ana ganin kamar an yi ma malamin makaranta sakin sakin sakainan kashi bon eh shi wannan mu ma nan kullum cikin wannan in eh, revendication in muna yi muna gayawa gwamnati wannan kuma mu gani muke da lokacin nan kahin a yi wannan structure wannan kojes sai muka ga lakwal in makaranta ta hi inganci ma lokacin da mai gari zai buga doka a gari sai ya gani nan da nan in mai gari ya buga doka nan da nan mutum shi ɗaya ne zai buga doka a gari amma duka kowa zai bi to amma yanzu da wannan kungiya ta shigo sai gani in 'yan kungiya suka zo su mutum bakwai ne a kungiya amma sai su zo su yi magana amma ya ga yadda ka san kamar an binna toka wannan magana daga nan mahi yawan garuruwa duka haka ne to shi ne muke ce muke mu a namu gani muke gani yudan me yasa gwamnati bai dawowa da matsayin mai gari a garin shi a bisa kan dangance da ayyukan makaranta kenan ka san kuma a lokacin ko mai gari ya ce kowa ya tura dan shi makaranta nan da nan ake nuna in mai gari ya ce kowa ya tura dan shi a la minute pre za a je kai a yanzu haka akwai garin har da kujas in ma akwai garin da in kuje sai su yi magana a ki sauraron su amma mai gari ya yi magana a saurare shi kenan shine muke so kenan mu abin da muke so gwamnati ya ɗau ƙuduri na mai dama mai gari wannan rigar tashi ta. Na gode Malam eh, Rabiu Sale, eh, madan zan sake da wajen naku Hajja Fasuma Habu, eh, ɗiya mata an ka duba daga firamare zuwa sakandare har zuwa jami'a. Shin ya kuke ganin ilimin cigaban ilimin ɗiya mata a wannan ƙasa tamu musamman a wannan yanki cigaban ilimi na ɗiya mata dai gaskiya in an same shi yana da muhimmanci kwarai kwarai ma kwarai kwarai yana da muhimmanci inda ɗiya mace in ta samu ta tallafa wa uwayenta al'umma da uwayenta gaba ɗaya to shi yasa kullum muke ba uwaye nasiha galgadi yaran su su bi su koda da roƙon Allah ne da addu'o'i ya mace a rakata ta samu ta karatu mai tsawo tunda in ta samu daɗin duka na kowa ne alhamdulillah tana kulawa da ba ku ganin kamar wato yawanci uwaye suna ɗari-ɗari da wannan karatu na ɗiyansu nan da na sai ka ga ma'aifi ya hidda shi ya ce aure zai mata ba ku ganin uh, uwaye watakila abinda suke yi a kan gaske su ta? ito eh uwaye suna da gaskiya tunda yau wani bi'in da ake tura ɗiya mata makaranta wasu ba su da titar na kirki wanda inda za su zamna gidan za su zamna to kenan ba ka yarda ka tura ɗiyarka ta tafi wani gari sai eshe ba kuwa ba wanda ta sani yauwa kowa ba wanda ta sani shi ne wannan babbar matsala da ba ta rakiyar yaran wanda yadda za a rike su halisi yan makaratunsu. to ina dawo ga waɗanne matsaloli kuke cin karo da su wajen tadda wannan tsari naku na skofi. to yanzu mu matsaloli dai in ana huta muna huta garuruwa makarantu ko ina mu je mu mu tara uwayen yara mu yi musu wannan misan sibilizansu, yawwa a wayar da kansu bisa kan ɗiya karatun mace da rakiyarta a makaranta to alhamdulillahi za a samu sakamako na kirki to matsala ɗaya ce mu ban mu da abin hawa a tahi daji babu kenan aikin wani bi mahi yawa a cikin gari ne sai in an yi katari ko inspector zai huta daji mu samu mu bi su mu tara mata uwaye duka da maza faran da ya lafi duka. To aika matsalar mata he eh, a dabar karkara. Karkara ba eh, yauwa a karkara ba mm, dama matsala nan take. To shine ban mu da abin hawa a tahi. In da abin hawa a tahi yau aka je gobe aka huta jibi ana iya zuwa daji ana kammuje an tara mana duka uwayen yara duka bisa kan wannan karatun mace da rakiyarta duka a ƙara sensibilizan mutane kenan ana samun sakamako mai kyau tunda wasu in basu ɗauka ba sa ɗauka kuma yau da gobe ana yi kowa ma yau da gobe sai Allah ka ce to uwaye ɗiya matan ya suke suke karɓar wannan sako naku kai tsaye ne ko kuma sai dai an koyi ta yi ito eh wasu kai tsaye suna ganewa masu ganiya kai tsaye suna ɗauka amma wasu kuma sai an yi ta zuwa an yi ta zuwa tukun sa'an nan su fahimta su gane su saki ransu <laughs> a ayo su saki ransu mana <laughs> to an san da eh, mutane kuna shelar cewa idan an ka saka ɗiya mata makaranta aka ci gaba da rike su makaranta za su samu ilimi yadda ya kamata eh, eh, wace gudunmuwa ce anan za a cewa da mata suka kawo eh, da sunan sun kammala karatu sun kare anan mata mai kun taba samu wani dan misali haka ko ku ne misali ito yanzu dai tun da anan dai alhamdulillah a cikin gari a cikin makarantu ma dai akwai yara wanda muka koya musu kuma yanzu sun zo su ma duka suna aiki a cikin gari alhamdulillah akwai su da dama a nan to kuma ai an ci ribar ilimi nake gani ko yawwa sun ji daɗi eh, na gode eh, bari ko buga ka alhaji wato ibro eh, ku da kuke uwaye 'yan makaranta alal misali wannan batu na eh, saka ɗiya mata da ci gaba da riƙe su a cikin makarantu eh, kuna ganin akwai riba shi wanda kuma a zahiri kun gani a ƙasa <coughs> alhamdulillah sha allahu mun ga zahiri mun ga bana duk aikin da aka yi na harkar siyasa wannan su ɗiya matan wannan an ce sai mun dama da su dole mu mutanen karkara an zama ajiye takarar kwansanyi mahewa an ka ɗauka daga mu abin da ya sama babu ne karatun zamani yanzu ɗiya matan wannan su ne muke ɗauka ko da bakin sai da suka bari su muke sa su mun takarar kwansan tunda gwamnati ya ce sanyi da su to kaga nan ma wata babbar buɗi ne muka samu a mutanen karkara yau an yi zaɓe an ƙare ni sifila ne na kwansan a zaman da ake haka amma duk inda aka samu biyu caki an sa ɗaya mace guda dole duk inda aka samu kwansanye guda sai an sa ɗaya mace wannan ɗaya macen wannan ko wata da ta ta ta zama mata arziki to shine ta babban gurin mu <clears throat> a karkara wanda duk kwansanyo mu mulabi mata wannan a karkara suke an ka ɗauki yi nan kwamitin mata mai goma sha takwas ne a sha takwas kin wannan ina taman duk inda muda da kwansanyar wadda ta kai kamar guda ko goma ce a guda takwas ce na ji ya mata a cikinsu kuma ina taman biyu ne ko kwanan mata mai duk a karkara suke tunda a mu kan bangaren mu akwai mace ce har ziyara a yadda aka tona aka ce ta yi lakwal aka ce ta yi lakwal aka aje ta yau kwansanye ce kenan dai wato eh, eh, ilimi na ɗaya mace da yana da amfani ga ƙasa ga al'umma na'am to a matsayin ku na yan makaranta wace rawa ce ta kamata ku ku taka domin ci gaba da eh, tura ɗaya mata makaranta da kuma rike su a cikin makaranta mu ci gaba da waye kansu akan wannan a ta zamani ta zo tunda yau ba mutanen karkar gwamnati ma ce hira su a dama to da mi zan bar sa baya diyan namu da mi zan bar sa baya yau ko likita ka je an diya mace sai ta kai ilwa ta diya mace likita ita za ta mata aiki ungozuma maimakin da da ake majar yayi ungozumci yayi aiki yanzu diya mata suke ungozumci ai an sa an ci gaba ilimi kenan yana da kyau ga diya mace an ga dauki dan dakin shan maganin wannan guda 60 da wani abu nan na cikin department kanci an ga kasashe biyu kashi ɗaya da rabi ɗaya mata suke kula da su ai an ci gaba a maimakin da. Na gode Alhaji, eh, eh, barin kuma gare ko madan eh, cikin anan wato jihar Kance idan ka duba dukkan makarantu ne ana samun mata da suka fi rinjaye da maza koko yawanci dai mazan ne za suka fi rinjaye. yawan mata a cikin makarantu musamman in na ɗauki misali a nan mata mai eh to a gaskiya a yanzu dai duka a ƙasar kancan mazan sun yi yawa in aka ɗauka gaba ɗaya amma hihikon kaɗan ne tunda kuma za a samu makarantu da yawa an aka je yaran matan su ne a gaba akwai lakwalu da dama mata su ne a gaban mazan to amma aka gama aka yi rafkana gaba daya mazan sun yi matan amma kaɗan ne kaɗan ne tsirayyar Eh, alhamdulillah eh, yanzu ganin ko wace rawa ce ta kamata kuku taka da kuma magabata ta kamata su taka tare da ma kungiyoyin da suke dafa muku wajen ganin an mai da wannan eh, ci gaba da rike ɗaya mata da saka su makaranta a matsayin wani ginshiki na ci gaban ƙasa. to yanzu dai abin da ya kamata abin da muke fatan mu samu gwamnati ya rika taimakawa mata in wani proje ne ma a samu uwaye ana ɗan taimaka musu kenan sai kaga sun samu kuzarin riƙe wannan abin da za su rika matsa ma ɗiyansu mata su rika wuta makarantu suna zama a makaranta ana samun ilimi tunda gaskiya ilimi na ɗiya mace yau alhamdulillah yana amfana ma ƙasa yana amfana ma iyali kuma yana amfana ƙasa da iyali gaba ɗaya yanzu a mun tahi daji wurin haka wayewa kai cikin taron wannan sai mu ga wasu tubarkalla mata cikin kaya na bariki kuma alhali ƙauye ne in muka yi tambaya sai a ce ai yadda ce ko a maraɗu ko a yamma take aiki ita take aiko mata kayan wannan sai ka gani a cikin duburan sun huta daban to kenan daga wannan misali uwaye suna gani suna kishin abubuwan wannan a gaskiya yanzu alhamdulillah yara suna hutu to kuna ganin wannan matsala ta tabara din mutane su ta yi daga ƙasa sosai wata ƙasa kuna ganin oh, bayan wato aure da yake sa a hidda ya mace daga karatu kuna ganin akwai uwayen da kuma suke hidda ɗinsu domin su aika su ƙasashen waje eh, don su yi bara haka e, tunda wannan matsala ce a yi ita ma gaskiya matsala ce matsala ce ta kirki akwai a wasu ɓangare uwayen suna hudda ɗiyan ko su ɗauke su ma ɗiyan su tahi su bada su ko kuma su tahi gaba ɗaya da ɗiyan to a bisa kan haka nan wannan kin ma mun yi ta zuwa gurare muna wayar da kai yanzu dai abin ya rage na yaran da gaskiya da sai ka tar da wata lakwal ɗiya sun kai ishirin babu su an tahi da su alshe ko libi amma alhamdulillah dai yanzu gaskiya da mutane suna ganiya suna ganiya mutane gwamnati yana bakin kokari yana ka tallahi ana basu mu ma bakin gwargwado da mu shannin lakwal an gamu ana wayewa kai duka da yaran da uwayen duka alhamdulillah eh, to ya hukumomin eh, wannan yanki suna taimaka muku wajen ta yadda irin wannan ayyuka na wadda kai haka e, to ana taimakawa tunda meri abin da na ce maka ashe in kaman ko inspector zai tafi daji to suna tambayar a basu karbiran ana a meri ana tallafawa a basu in za su taiko mu mu bi su mu ma mu je mu tara uwaye mu waye musu kai a bisa kan duka irin wannan na tahiya da tabura dal wannan da sa diya mata lakwal duka da karewa hakin diya mace duka da lahiyarta da yanzu tun wannan tsari na skofi kawo yanzu an samu cigaba a ganin ku a an samu cigaba sarai ma gaskiya an samu cigaba ana gane na gode zan sake dawo gare ku saboda lokacin namu yana tafiya eh, eh, malam malam wato eh, rabiu a matsayin na kungiyar malaman makaranta ta sinab wacce gudunmuwa ce kuma za ku kawowa na ganin ya mata sun ci gaba da karɓar ilimi har su kare karatu yadda ya kamata ka sauran maza to kamar yadda ah, abokaina suka faɗi wanda muke nan tare da su shi eh, wannan wayar da kai wannan shi ne na farko wanda za a kawo a ko'ina a dinga wayar da kan iya mata eh, wannan uwayensu su mata inda kullum dai ni bana bana wasa cewa matsalar ilimi na ɗiya mace ya danganta daga wurin uwayenta kuma mata tunda saboda Allah duk abin da yake kamar tangarɗa mu a cikin departament wannan kamar mata ne ma suka yi suke ikon maza eh. ban gane ba mata suna ikon maza eh, eh, kun gane yanzu na namiji in ka nuna ma ka ce ka rubuta convocation ka ba yaro ka ba ka ba da ka ce akai ka ba da kojas ka ce kai ma uban wanci ba ta zo balambal a da an kai uban sai ce a ga uwar ta can mm, shi bai da lokaci to a bai da lokaci ko bai da bai da doka a <laughs> wasu to saboda Allah wannan abun shine sai an yi yaƙi da shi tukuru saboda Allah mu a daji muna gani tun da duka daji muke zuwa muna gani saboda Allah abin da ya yi ƙarfi kurin matan su ne suke ikon ɗiyan wannan shi ne su suke ikon ɗiyan tun da shi matuƙar ba a yi yaƙi da wannan abin aka nuna wato ma'aifadin su zamna tare da uban da uwa su kula da ƴaƴansu tun da menene shi ai ita education da aka ce education ai da gida take farawa alakwal ida ne ake to matukai yaro ko yarinya ba su ɗauko education ta kirki ba da gidansu kenan in an zo lakwal ma aikin banza ne me aka ɗauko da daga aka dauko da gida aka ɗauko tarbiyya ta kirki da gida da an zo lakwal ida ba ta da wahala to mu wannan abun yana ɗaya daga cikin abin da yake ci mana tuwa a kushi sai ga mahi yawa sai aga kaman mushe ne bai kula ba shi ku abin ne ya ƙarhin shi tunda in dai har yarinya ko ta samu education ta samu tarbiyya ta kirki ba ta ma yarda ba wata ta zo hallakwal ko ta ce za ta ci mutuncin mushe ko kuma ta gane kuma kuna fuskantar kalubale dai idan na fahimci ka game da wato yadda kuke tada aikin naku na bada ilimi eh kalubale dole ne a same shi tunda in uwa ta zo ta ce sai ta aiki diyarta sai ta diyarta sai ta mata aiki eh, wannan aikin gida shi ko ita kwale mu kwale wannan ka'ida ce da safe karhe takwas za a shiga ba a sake hutawa he karhe goma to akwai yaran da in suka huto karhe goma ma uwayen wannan minti talatin in uwayen sun sa su aikin kuma aikin da za su sa su ya yi minti talatin in sai a koma goma da rabi wani yaran bai kara dawa ba he karhe sha ɗaya wani kai he da marice ma kuma akwai yaran da disurtu ɗiya matan akwai yaran da sahibu sun zo ba balakwal sai karhe goma to kenan kaga aikin da aka yi daga takwas zuwa goma. Eh, su ma ina lura ai su yara ma ba su samun zarafin su tsashe karatu eh, sosai saboda ayyukan gida da duka wannan duka ni wannan nadan ni abin dukan dauka ni uwaye na dora malam. tunda in takwas ta yi kahin takwas ka ba yaran ka abinci ka koro shi makaranta kenan kana kana kishin Eh, to baka talauci ma da yake adaba al'umma ma shi kankan shi yana iya zama wani tarnaki ga eh, su wayan su bar ɗiyansu su nemi ilimin da su cikin dogon lokaci ne za su ci moriya shi talauci ba a ce a mai amma mu ni ba zan taɓa yarda da a ce talauci ne yake hana yara karatu tun da talaucin da aka yi da ba a yi shi ba yanzu da akwai yaran da sai ta hila kwal wun tun kurbe ci ba kuma lakwal in zai suna da yawa kai ko ni kin nan ni na sha tahiya lakwal ban karya ba he amidi in na dawo in ci abu to ba kai wannan zamani ne sai kenan ni abin da zan taɓa yarda ba da shi eh, na gode eh, eh, bare malam ibrahim zo mun zo kusan karshen wannan mahara tamu wani kira gare ka musamman a matsayinka na uban 'yan makaranta na kungiyar uwayen 'yan makaranta kiran da gare ni yanzu zan kuma kan gwamnati kamar yadda wakilin mushina ya dora ma kamar ko lahi da sauransu to ni kuma gwamnati zan dora ma an an yi rantiri karshen shekara ta kama ra a ce an yi rantiri zawa karshen rantiri zawa karshen lakwal awa 960 ne naji ake a wannan awa 960 mutanen mu na karkara ba samun awa 300 wannan na ga a zandar a gaban gwamnati ba ba me yasa bayya bada malaman wannan su ta karkara sai an yi wata biyu zuwa uku sai daidai kwanje za ga mushin lakwar sun zo kuma an sun zo me yasa gwamnati ba ya girkar da malaman shi a inda kai sai aji su kan ne ni na faɗi ban murya gwamnati ya shawara da lakwal ai hannun shi take yanzu ya dauki ta ba mutanen karkara to tun da dauki ta ba mutanen karkara ya kula da wannan mushinan an lokaci ya dauke su akan radda ka yi karantare a niyami kamata a yi ta a ɗasga ko godo. yau baka ganin gwamnati tana dan rufe ido kan matsalolin da su waɗannan malamai suke cin karo da su sai ka gama ka hanyar samu albashin shi wani aiki ne. to mi to mi yasa bayya gugun a wannan wata uku ya nemi kayan da kwale ya aji kai yana da sauransu ya nemi malaman shi aji. wani lokaci sai a ce ma gwamnati ta ce ta ta da komi na koma makaranta amma sai kaga a zahiri ba haka bane wani kira ne ta kamata to shi ne ya gari shi wannan diya da suke karkara shi yasa ga gwamnati bai kula ba da falkon wani tur shi makaranta wani mata almi ladda kan ka zo zan dauka cikin departament mu ba cikin kasa ba wani sai ta so cin kasuwa ya zo nan mata mai sai ta ra'a talakwal zancen wajen su sharan wuri ma ba yi ba kuma gwamnatin ɗaya ne kuma dokar ɗaya ce to shi kuma an biyan lanwa ne talakanin karkara ya biyan lanwa mini ne kawai na gwamnati ne ko ko da ni a'a ni gwamnati ma zan ɗora ma tun da dokar shi ɗaya ce an yi ta yau yau aka ce karya takwas kan hoto wajen ba mu ba mu hoto haka ne gwamnati shi ke da wuka shi ke da ita ke da wuka ita ke da nama wannan ne ayoyin mu mutanen karkara ina ke sa mana su to yanzu ku uwayen yan makaranta yanzu domin ci gaba da ganin yara musamman mata suna zuwa eh, karatu wannan sako gare ka shine cikas kin wannan yadda an tauye muku wannan karatun ba a baku ba su wancan dama da jiya sun yi gaba kuma ba a sun yi gaba sun san daɗin abin bayan sun taso daga nan sun tsare ɗiyansu sun ɗauko masu malamai masu kwa masar dare dama shi ba kawai ba hasa abin ba yake to maimakon a mai retar a sami da wuri a mai an gajen mu tun da wuri a jimi shi mu ku da muke kenan ba mu ku da ba ta da kowa amma a tsaye da mu ma a gari an birni ta samu goma to ya kamata mu samu shidda ko biyar na gode nagode nagode alhaji ibrahim manzo eh, eh madan fatuma habu eh, manzo kusan karshen wannan maharata mu uh, matsayinku eh, ta uh, na wakilar wato wannan kwamiti na skopi dinnan eh, wacce rawa ce kuke ganin ya kamata gwamnati ta taka ganin ci gaba kun ci gaba da aikin ku na wadda kan al'umma musamman uwaye su na su bar diyan su mata su rika zuwa makaranta musamman a wannan ƙasa ta wannan tsari naku na skofi to muna kira da babbar murya gwamnati ta bamu dama in kaman an ce lakwal za a shiga oktobar tun cikin september ƙarshen september gwamnati ta bamu dama mu da skofi mu shiga daji e to, to madan wani kira gare ku ganin an ci gaba da rike ɗaya mata makaranta musamman a cikin wannan ƙasa mu. da kuma yadda kamata ku ku ta yadda aikin ku yadda za ku samun zarafin wadda kan makaranta musamman ɗiya mata. Mu dai muna kira da babban murya ga gwamnati kenan ya kamata lakwal kahin a shige ta Oktobar kin wannan tun September a shirya a yi shirye-shirye a samu a kawo kayan makaranta wanda su arba ma yara kuma a samu mushina hallau a kawo tunda an yi rantaran ma an ba mushinan ko an kawo yaran babu mushanni ba a yi sai landi ba a yi sai landi hali uwaye su gaji su janye diyansu su ce kai gara mu sa diyanmu makaranta kuma mu skofi a bamu dama ta zuwa daji mu shiga daji lakwal mu bi lakwal lakwal mu waye ma uwaye kai su huddo diya da fifi a sa su makaranta mu kwatanta musu mahimmancin ilimin diya mace kuma su wannan kungiya da muka dauka IMA ita ma mu mata tilawa kowace ga aikinta da tara aikin da ya rataya a bisa kanta kenan duka a gamu a tashi a aiki mu kwatanta ma mushanni su cuɗi da su wannan kungiya IMA tunda su ne tsakanin lakwal da uwayen yara kenan inda wannan kungiyar a lakwal lakwal aiki sai ta daidai to da kira gare ku ga uwayen makaranta uwayen yara a game da wato saka diya mace eh, eh, makaranta da eh, ci gaba da rike ta ita kuma wannan kuma gwamnati ne yau wato su uwayen su ma suna da yaunin su dauki yaunin da za su raka diyansu makaranta uwayen yara tunda su uwayen in ba su dauki ba yaunin wannan kenan duka abin ragagge ne kenan uwaye su ya kamata su ɗauki yaunin raka su raka su a tsare su su rika karatu a gida in wani abu ne ya samu wannan zauwa lakwal za ka yi kana tambayar yaya ni na sa ɗiyata lakwal tana karatu ko ta yi mushe sai ya gaya maka kenan daga nan sai ka ɗauki mataki hallo tsakaninka da ɗanka in kuma batta zauwa hallo mushe sai ya gaya maka in kuma wannan ƙungiyar ce hallo ita ma dai aka da aka dora mata yaunin wannan aiki ita ce tsakanin lakwal da uwaye kenan su ma suna karfafawa zawal diya a makaranta tun da yau in su zo ba sa je gida su ce a su yi sallama su ce yaro ko yarinya su zo ba lakwal yaya aka yi yaya aka yi uwaye sai su faɗi in dalilin da ya sa ba a zawa lakwal in kuma da gangam ne su za su matsa wannan AMA kin yara su rika zawa lakwal kenan da ya mace zuwan ta makaranta da rike ta ce a makaranta yana da amfani ga ƙasa ga al'umma e, gaskiya zuwa zuwa lakwal karatun ɗiya mace yana da amfani zuwa al'umma da waye duka gaba daya. Na gode, na gode ci gaban ƙasa eh, ba zai yi ba in ba da ci gaban ɗaya mata ba da zuwan su makaranta domin samun ilimi. hakika mata suna taka muhimmiyar ga ci gaban kasa da samun wato wadatar kasa don haka yana da kyau a ci gaba da kula da ɗaya makaranta da rike su a makarantu da ba da kira ga ƙwaya makaranta da su rika mai da hankali ga karatun ɗiyansu ɗaya mata musamman domin mace tana kauta ta gudunma ga ci gaban ƙasarta ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan mahara mu wadda muka yi a nan radio shukura da ke nan mata mai yankin eh, zandara a nan ɗakin magana na samu taimakon madam hajiya fasuma habu ta skofi wato eacp mata mai wato na guda laisaka da leri sannan na samu malam ibrahim manzo mamba na kungiyar kwayan makaranta a nan mata mai na guda laisaka da leri sannan kuma na samu malam rabi sale wanda ya wakilci kungiyar malaman makaranta ta sinaba mata mai na gode ni malamin ma'ada tare da mutanen da suka dafa mana wajen gabatar da wannan mahara nake ce da ku a huta la bière.